mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio ah, masu sauraro da fatan za a yi mana afuwa saboda tangarɗar na'ura da muka fuskanta yanzu kuma mm. komai ya daidaita za mu ɗora a cikin tattaunawa da muke yi ta cikin shirin mu tattauna. muna zancen farashi eh. wanda kamar yadda suke faɗa ɗan mai karas da ɗan mai yalo wanda zai je auno tiya ta shinkafa ɗan eh, eh, abin kaiwa bakin eh, salati tafi arewa yaya za a yi a kai a ci hmm. ko ba sau uku ba a ci sau biyu ana tsallaken ɗaya misali hmm. haka ɗin ya za a yi asiri ya rufu hmm. shine take gagararsa talakan kwarai da gaske yanzu hukumomi kana nufin cewar su sa ido ga yadda su 'yan kasuwa suke aiwatar da tsare-tsarensu tun da gwamnati eh, eh, eh, yadda suke aiwatar da ayyukansu tun da gwamnati ta fitar da waɗancan tsare-tsaren shine mafi a'ala? eh kwarai da gaske amma kuma fa ko da za a sanya idanun ga 'yan kasuwa sai gwamnati ta gama aikinta in kana so ka kama mutum da hujja eh. kamar kana da ɗa ne ya ce ni baba makarantar nan ta fara isa ta yana gudu kana bin shi kana duka ana kamo shi kana kai shi wajen malami da aka zo aka zauna sai ya ce to abin da ya sa nake gudun makaranta baba ka ka sai mun littafi baba ka ka ɗinka mun uniform baba ka ka bani kuɗin abinci baba ka ka bani duk abin da ya kamata ya karfafa mun gwiwa to karfafa masa gwiwar Mm. da bukatun nasa in ya ki bulale shi kana da hujja wannan shine misali wanda mafi kankanin da mutum zai fahimta gwamnati ta yi ta ita idan ta yi natan aka gamsu ɗari bisa ɗari ta aikinta to aikin ikon ta yi aiki akan kowane mutum saboda kada mutum ya zo ya kafa hujja ce to ai ba a samu mun enabling environment ba wani yanayi wanda nake ganin zan gudanar da abin da nake so in gudana gwamnatin ba ta yi mun ba shi yasa na sai to maganin kada a fara maganin kada a yi ka a soma kada a soma gwamnati ta fi filin obligations ɗinta duk wasu abubuwa na haƙoƙinta ai dama abin da nake cewa inda gizo yake saka abubuwan nan da aka ayyana a cikin MOU dinan da aka sanya hannu hmm. guda ɗaya zuwa guda goma sha biyu. Yarjejeniyar fahimtar juna? Ta fahimtar juna. To gwamnati ta tabbatar da ta aiwatar da shi daki-daki ɗaya bayan ɗaya. yadda kuma duniya za ta iya zama shaida cewa an yi wannan abin to alabashi idan gwamnatin ta yi mm. sakamakon da take tsammani a sakamakon matakin da aka ɗauka irin wannan a ga ya aiki akan kowane ɗan ƙasa musamman su 'yan kasuwar da ake tunani tashin farashin dala abu ne yake zama kamar yadda kika san wasan yara a ce gobe dala wai yau a najeriya dala ce ta koma naira dubu ɗaya da wani abu shi yasa da kika faɗa na cewa ya zubin layi wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake in an tsara su daga tushe duk wanda ya kokarin lalata su daga to duk waɗannan abubuwa da nake faɗa na yadda matakai ne wadda kuma zamu kira shi stop gap wato abu ne na wucin gadi wanda aka ɗauka domin a gani amma abu mafi a'ala duk waɗannan abubuwan idan suka tabbata gaskiya sun tabbata an samu sakamako to ɗaya daga cikin yarjejeniyar da aka lissafa guda goma sha biyu har yanzu ina kanta kada a yi wasa da ita tunda batun janye subsidy ne ya kawo mana halin da ake ciki akan matsalar mai da ake magana yanzu da yawa idan kika je gidajen mai za ki ga wasu gidajen mamma an garkame su kuma za ki ga a rashin cinikin da ake ciki da yadda ake dan tsarta maka lita an tsallake su da to dalili eh to shine ni ban ma san menene dalilin da ya kawo ba ma cikakken bayani akan matsalolin da yasa ake rufe gidajen mamma menene dalili abin da muke so mu sani ma kenan kuma abu na biyu da nake cewa zan kara inda da ni hmm. amma wannan voluntary contribution ɗinmu ne wato gudunmawa ce ta sa kai hmm. shine batun abash muna batu akan yadda za a sanya idanu idan za a sanya idanu waye zai sanya idanu gwamnati ce za ta sanya idanu to kuma na ji ka ce sai ta tabbatar da ta kintsa gidanta ya eh, kwarai da gaske ta ya za ta kintsa gidan nata a duk matakan da waye bullo da matakan ita gwamnati ta ku kai da ka ɗinka kanka riga aka auna ka daidai zatin halittarka kai ya kamata ka gwada rigar ka gamsu rigar ta yi daidai da wuyanka da kafaɗinka da tsayinka sannan kuma duniya ta fahimci cewa riga ta yi daidai da wanda ya sata shine abin da ake nufi gwamnati ta bullo da waɗannan matakai mejas wanda ta ɗauka da ake ganin gyara ne a matakin wucin gadi to ta tabbatar da cewa duk abin da ta kirkiro da abubuwan da aka sanya wa hannu an bi su kai da fata tiren-tiren a tabbatar da an aiwatar da su a yadda ya dace hmm. sannan kuma ikon su sai ya tabbata akan waɗanda aka yi domin su musamman masu ruwa da tsaki a wannan fanni wannan shine abin da ya kamata gwamnatin ta amma duk abin da babu bibiya ba kuma tsara shi yadda za a yi masa bibiyar ba to gaskiyar magana ko tsarin ya taho kaman gaske akwai abin da zai iya taɗe shi ya ci kare da dutse idan tafiya ta yi tafiya wannan ba karamin aiki bane na gwamnati wanda ya kamata ta sanya idanu ta tabbatar da daga gida tsarin ya tsaru daga waje tsarin ya yiwu daga inda ake bukata tsarin ya tabbata an bi tsarin yadda ake so to saboda haka wannan abubuwa ne waɗanda yake suna da muhimmanci kwarai da gaske domin shi yajin aiki a ƙasa ba karamin ci baya bane ba yanzu inda a ce yau an tashi da yajin aiki daga safiya zuwa yammacin yau duk inda aka yi sa'o'i 24 ana yajin aiki da za a baje wa mutum alƙalmin asarar da gwamnati ta yi a sakamakon wannan yajin aiki da ake magana da mutane sun yi mamaki to maimakon gwamnatin ta yi asara ta tsaya ta duba me ya kamata ta yi kuma a tabbatar da cewa an ɗauki matakin da ko da ba a rage kuɗin man batun da 'yan najeriya sun nema a yi alamomi sun nuna kamar abin da ya tsaya akan yadda aka tsara shi to kuma fatan ma'anan shi ne a tabbatar da abin bai ƙara yin gaba ba a dakile shi ma inda yake din ko da bai yi baya ba kada ya yi gaba gabarsa kuma wani abu ne wanda yake da sakamako na rashin jin daɗi ga rolar rayuwar 'yan najeriya ɗin gaba kiɗa, wannan shine shawarar da ya kamata gwamnati ta kalla kuma tunda ana da sabon shugabanci a cbn na babban bankin najeriya da ake da shi dj to kamata ya a ce waɗanda aka ɗora musu alhakin da su suka yi alkawarin za su iya yin abin da ake bukata to su gwada su gani su idan tafiya ta yi tafiya aka ga sun kasa kai bantansu a gwada wasu najeriya ƙasa ce wadda take da girman gaske wadda Allah ya bata mutane masu fikira da basira da zalaka akan abubuwan da suka sa a gaba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ni nake gani idan aka bi su sau da kafa abubuwa za su tabbata akan irin yaƙinin da aka yi duba da irin halin da al'umma suke ciki tun da batun maganar tallafi tallafi ya riga ya tafi kuma tallafi batu ne wanda yake da mahimmanci a cikin tafiyar ƙasa kuma idan aka riga aka duba za a ga dan najeriya yana ganin cewa da ake cewa wai tallafin nan da aka janye dama an bashi in mai zai kasance kuma waye zai amfana mutukar dan najeriya zai rika shan mai da sauki da rangwame shi ba ruwansa wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake ya kamata mu gane demokradiyya muke shugabanni su gane demokradiyya suke kuma ra'ayin mutane da walwalan mutane abu ne da yake ya kamata ya kasance a cikin kundin mahukunta. amma wannan matakai da aka ɗauka an shi yasa a yadda na fahimta kila ya sa ƙungiyar kwadugo ta ce ta dakatar da yajin aiki tsawon wata guda wataƙila ita ma don ta bibiya ɗin ne ta sa ido ta gani a cikin wata guda gwamnatin za ta cika alkawura da kuma irin tsare-tsaren da aka yi za su kai ga gaci wannan shine dalilin da yasa don mutane za su tambaya aka ce an dakatar da yajin aiki amma an dakatar da shi na tsawon kwana talatin to idan ka tsaya ka duba wannan wasu abubuwa ne wanda za su iya tabbatar da nagartar irin tsarin yadda ake bi kasancewar yajin aiki a ƙasa ko na sa'o'i 24 ne ba karamin ci baya bane ba to amma da hagun ɗin ta kiya ana tunanin komawa daman to ya kamata a tsaya kai da fata ai kokarin ganin cewa an yi abun ta hanyar da ta dace ta yadda al'umma za su gani a ƙasa ta yadda al'umma za su amfana abin to matukar aka yi abin ta yadda ake so a yi abin to za a samu irin cigaban da aka samu kuma ita gwamnati dama abin da ya kamata ta tsaya ta duba shine wani matakai ne za a ɗauka domin a farfado da tattalin arzikin ƙasa saboda in tattalin arzikin ƙasa bai inganta ba to babu wani abu da zai iya tafiya ta irin hanyar da ta dace wannan ina gani na yi yaƙini in je gwamnati za ta sanya baki wa za ta sanya idanu ta tabbatar da abin duk da aka tsara an aiwatar da shi a irin tsarin da aka tsaro shi ba kawai wani abu ne za a yi akan takarda ya wuce amma in za a yi shi aikace to za a ga sakamako tunda matakai na wucin gadi ne to za a ga kuma sakamakon wucin gadin in kuma tafiya ta yi tafiya an bunƙasa tattalin arzikin ƙasa yadda zai ɗori a kan turbar da ake gani najeriya ta fita daga cikin recession to kuma wannan abin ya tabbatar da 'yan najeriya za a samu tsarin da kuma zai ɗore wanda ba za a yi musu lokaci na wucin gadi ba wanda kowa zai sa ran cewa an gyara gangar.